Gracias. bata mata ce domin ba a fita komai ba maman gimbiyar mata amina sarauniyar mata da ta ji dele ɗanta ta je ta ma mata amina sarauniya gaba ba baya amina gimbiyar mata mama sarauniyar mata ta ta jikin ta ta ranki duk ikonki ba za ki sha kiɗan nan ba sai mama biyar mata na sarauniya sarki kin isa ga ba irin takuwa ba